in kun san wata ba ku san wata ba mata ce fa kallon katangan ta yi ta gan shi da tsawo cikin ikon Allah ta juya sai ta gan wani drum babba zuwa ta yi ta jawo shi sannan ta hau da kyar ta haye katangan da ta yi har ta ɗan yi jin sai ta ga ta ɗan ji ciwo har kafar ta ya goce amma haka ta yi ta ɗingisawa tana haɗawa da gudu tana kuka domin daji ne sosai ta rasa inda za ta bi cikin kuka ta ce yau ga illan rashin ilimi da a ce na yi karatu da yanzu ban ga wannan abin da na da na tura sako tun jiya amma babu komai Allah zai da ni haka ta yi ta gudu a daji har Allah ya sa da fito titi titin shiru kake ji saboda dare ne sosai zama ta yi tana kuka ta ce na shiga uku na ya zan yi yanzu wani mota ne wani mota ne ya zo wucewa mata ta yi sauri ta tare hanyar tun daga nesa mutumin ke kokarin kwacewa amma ya kasa tsayawa yayi mata ta yi saurin zuwa ta je ta ce bawan Allah ka dubi girman Allah ka tausaya min ka taimake ni sauke glass ɗin aka yi ashe Isa ne ya ce matu me kike a nan ta ce mu je kawai babu lokacin bayani ya ce to bi sauri ki shiga shigan da yi tana waige-waige daidai nan sun mugu suka karaso da gudu tuni Isa ya ja motar da gudu sai halbi suke a iska mugu ya ce mun shiga uku oga zai kashe mu a hanya isa ke tambayar ta me ya faru labari ta bashi ya ce to yanzu ina zan kai ki shirin da ya ji ne ya sa shi kallon inda take amma sai ganta a sume salati ya ce bari dai in kai ki asibiti daga nan sai in kira oga Allah sarki wannan kenan a can ko dai ɓangaren haidar bangaren haidar ko zaune yake a sallaya bayan ya idar da sallar nafila yana addu'a yana kuka kamar yaro wayarsa ce ta yi kara amma bai ɗaga ba sanda ya gama abin da yake ya miƙe ya je gaban windo ya tsaya ya rungume hannayensa yana kallon waje wayarsa ce ta sake kara kamar dai ba zai daga ba sai kuma ya karasa ya je ya dauka ya ce isa kuma a wannan lokacin me yake faruwa kiran wayar yayi domin tuni kiran isa ta katse yana dagawa ya ce isa lafiya isa ya ce oga gani a asibiti da mato cikin rudewa haidar ya ce wani asibiti ina ka same ta me ya same ta isa ya ce ka zo babban asibitin nan na kusa da mu. a nan take ya ce gani nan zuwa ko cire jallabiyar jikinsa bai yi ba ya fita da gudu cikin minti ashirin ya isa asibitin a lokacin har an fitar da matu. an mayar da ita old da leda ruwa a jikinta yana zuwa ya shiga cikin ɗakin ya ganta kwance tana bacci wani murmushi ne ya subace mai ya karasa ya kama hannunta ya kai baki yana kisin bude idanunta ta yi a hankali ta sauke a kansa ɗayan hannunta ta ɗaga ta kai kanshi tana hargitsa suman kanshi kallonta yi kawai ya tashi ya wani rungume ta ya ce mato kar ki kara bari na ki tafi wallahi zuciyata za ta iya bugawa kar ki kara jiya yi ta ce a duniya nake ko a lahira waye yana share hawaye yana murmushi ja mata hanci yayi ya ce a lahira ta ce ina jin dai ina ji dai sun bari na yi kalmar shahada dariya ne ya subuce mai ya ce mato ba za ki kashe ni ba wallahi ya jikin kuka ta fashe da shi ya ce subhanallah mato me ya faru kuma ta ce wallahi tunda nake ba a taɓa samun wannan abin ba sai yau injin dai ba mutuwa zan yi ba wallahi da aka sawa wata a kauyen mutuwa ta yi murmushi ya ce matu ledar ruwa ce zai kara miki ruwa ne a jiki da lafiya wani sabon kuka ta fashe da shi ta ce na shiga uku na yanzu ruwana ya kare ne haɗe rai yayi ya ce matu ban san haka fa za ta yi magana ya sa ya tsarsa a labban shi ya ce sai ta yi shiru ya ce ki bacci ki huta kin ji shafa kanta yake har bacci ya ɗauke ta isa ne ya shigo ya ce oga ni zan tafi kallon shi haidar ya ce na gode isa allah ya baka abin da kake so isa ya ce oga ka fa haka a gona haidar ya ce kana raina insha allahu idan kuma ya daidaita ni ma zan yi wani abu dan in gyara rayuwarka ka min halacci isa ya ce to na gode allah ya taimaka waya ya ciro ya kira su mu ya sanar da su duk suka ce insha allahu gari yana yin haske za su zo da asubar farin mummy ta turo halima da abin karyawa sauri halima take da breakfast ɗin abinci a hannunta tana tafiya cikin asibitin ɗin Ba ta yi aune ba ta ji ta buge mutum har wayar sai faɗi ƙasa ɗagawa ta yi ta kalle shi ta ce don Allah ka ya hakuri ban kula ba bai yi magana ba ya durƙusa ya ɗauki wayar shi daidai nan sai ga wata nurse ta kare su inda suke da gudu tana cewa Dr. Haidar patient ɗin ta farfaɗo, but tana aman jini ba tare da ya yi magana ba ya bi bayanta Halima ta taɓa baki ta ce wannan ɗan rainin hankali ne. Dama masu sunansa Haidar ba su fiye kirki ba. Wucewa ta yi da sauri har ta karasa kwatancen wal ɗin da ya yaya Haidar ya yi mata. Tana zuwa ta tarar da matuna bacci. Ta ce yaya, ya kamata mu bar asibitin nan yanzu. Na ga Hafiz a gate, wato ban bari ya ganni ba. Shi sa nake ta sauri. Ya ce okay bari in sha, bari in tashe ta. Tashin mati yayi da ke bacci hankali kwance, ya ce tashi mu je kin je? Ta ce eh ni ma bana son nan din taimaka mata Halima ta yi ta tashi tana dingishi ganin za su bata mai lokaci ya sa Haidar daukar ta Halima na bin sa a baya bayan ya biya kuɗin asibiti madadin ya kai ta gidan mummy gidan shi ya kai ta direct Hafiz ne a zaune a ofis ɗin Dr. Haidar ana mai bayani akan kansan mahaifar shi kansan mahaifiyar shi shiru kamar mutumin kirki Dr. Haidar ya ce ku yi ta bata magunguna da na rubuta muku insha Allah za ta samu sauki an ai ta kawo ta check yanzu dai da sauki hafiz ya ce to gobe in ka tafi sai yaushe ya ce a gaskiya this time around zan daɗe ban dawo ba because my hospital na canada ni ke kula da shi don haka dole sai na ɗau lokaci kafin in dawo hafiz ya ce to in that case doctor zan nemi alfarmarka ka kara mana da one month ne my mom is still bleeding inside dr haidar ya ce honestly ba zan iya zama a garin nan har wata ɗaya ba hafiz ya ce doctor i will pay any amount please dr haidar ya ce ok in that case zan kara muku sati biyu hafiz ya yi murmushi ya ce hakan ma mun gode tashi hafiz ya ce bari in duba ta haidar ya ce ok kamar tana bacci ma but please karka takura ta ya ce ok ko shiga inda umman shi take bai yi ba wayar shi ta yi kara mugu ne ya ce mugu lafiya dai ko mugu ya ce oga akwai matsala yarinyar nan ta gudu ya ce what kuna hauka ne to kusan inda za ku yi ku nemo min ita idan ba haka ba sai na halaka ku nonsense fasa shiga ɗakin ya ya wuce hankalin shi a tashe godiyar shi ɗaya mata ta gama mai aikin shi bangaren haidar ko suna kaiwa gida bayan ya yi fakin ya zaga ya buɗe wa mata kofa ya ɗauke ta hannunta ta sa a wuyan shi halima da ke kallon su ta taɓa baki ta ce shegiya mato a ba a so ake lafewa a jikin miji ciki suka shiga ya haɗa mata ti ta sha da biredi ganin bata gan sufi ba yasa ta cewa wai ina yar sarkin yarabawan kamfanin gashin doki sarai ya gane me take nufi ya basar halima ta yi murmushi mata ta ce to akai ne ciki in yi wanka kallon halima ya ce za ki iya tafiya ki ce wa momi mun dawo gida halima ta ce ko rana fa kake yace ya ce yaushe raini ya shiga tsakanina da ke tashi ta yi ta ce to uwar gida mato sai kun sake gani na mata ta ce ai gwamma ki tafi dan ba mutunci ne da shi ba yanzu zai masifance ki da turanci halima ta ce ai ma ba sai kin kore ni ba sai an jiman ku kallon matiyayya ya ce mu je in miki wanka wani irin kallo take mai da mamaki ta ce kaman wanka kuma haka kawai da na da lafiyata wai ma in tambaye ka wannan nacin da kake min na ne murmushi ya ce baki fa da lafiya ta ce aiko ko ni ne sarkin marasa lafiya na duniya ai ba zan bari kaman wanka ba ka tashi ka je wurin matar ka kaji ko tashi tai tana dan ingisawa har ta haye yana binta da kallo ya ce mata kes tana zuwa ta yi wanka ta fito ta sa doguwar rigar roba sakuwa ta yi sai ta ganshi yana waya da alamu dai akwai matsala karasawa ta yi ta zauna kusa da shi bayan ya gama waya ta kalle shi ta ce yaya da matsala ko ya girgiza mata kai ta ce yaya haka ina rayuwa yaya haka ita rayuwa take wata rana daɗi wata rana babu daɗi yayi ni ma haka lokacin da matina ya mutu Na yi kuka har ina ta ji kamar in bi shi amma sai kuma na ga mutuwa fa ba abin wasa ne. sai na hakura to ba gashi na samu wani matan ba kuka ta fashe da shi ta ce, amma ba zan taɓa mantawa da matina ba kowa ya san mu tare a garin mu in baka ce matun matu ba ba a ganewa kallanta yayi ya ce matu bana son ki shiga wani hali saboda ni ki bar kawai in ji da abin da ke damuna mari ta ce hali na nawa kuma ina saboda kai aka kama ni ana ta sani aiki kamar jaka murmushi ya ce matu please ki hakuri insha Allah komai zai wuce kama ni shi ta ce yaya kwanaki ka ce min in Allah ya baka sa'a ka kera injin din da zaka injin nan zaka ji daɗi ko yace ce matu ba zan ɓoye miki ba yanzu ba ni da kuɗi gashi ana bi na bashi yanzu ma wanda suka bani aiki su suka kira ni wai in yi musu aiki ko in dawo musu da kuɗin su tace ai nan da kwanaki uku ne project ku. me manaji ya ce yace project tace to me zai hana mu mu fara aikin Ya yace how tace ni fa ka san bana son turancin nan murmushi ce ina nufin ta yaya gyara zama mata ta yi ta fara mai bayani da hausa natsuwa yana kallonta, yana mamakin inda ta san komai na injin tana cikin yi kawai sai ya tashi ya fara tafi ya ce you a intelligent ta ce ina na gan shi murmushi ya rungume ta tore shi ta yi ta ce ni fa ban gane maka ba sai ka yi ta wani mamman neman ya ce bod aiki daga kin yi wa habis aiki dariya dai ta ce ka ni wawu ya ce ai aikin da na yi wa haidar ko minti arba'in ina jin ɗin ina injin din ba za ta yi ba za ta tsaya kuma za ta rinka shan mai kuma fa a wajen shi na karo basira rungume ta ya ce dem let get to work ta ce to fa wannan ne ban fahimta ba daukan ta yi zuwa wani wuri a bayan gida ya kwaso mata kayan aiki already wajen akwai mota wanda babu kyau injin din ya sauke mata ta fara mai bayani bangaren hafiz ko duk inda ake sa ran ganin matu bai ganta ba hakan yasa cikin fushi ya kira haidar Haidar na ɗagawa ya ce wallahi idan ka san kuna tare ka fito da ita domin mata wace. Haidar ya ce ka sace min mata ka bari in ji da abin da ke damuna mana. Haidar ya ce eh an sace ta din. Aini ne na fara haɗuwa da ita kuma ko yanzu ma zan sake sace ta. Bari mu gama wannan project ɗin. Haidar ya ce dan Allah ni dai ka dawo min da matata. Da mamaki Hafiz ya ce ka na min hankali mana. Haidar ya ce me kake nufi? Matu bata ta hannunka? Kar ka manta kai da bakinka ka tabbatar min ka sace mato kuma kai ka sa min drugs drugs a gareji aka kama ni kuma sai yanzu ka ce mato ba ta hannunka wallahi sai na shari'a da kai hafiz ce eh din kai duk abin da zaka yi na dai san baka da evidence haidar ya ce okay zan ko nuna maka sai yanke waya ya kalli mata da ke aiki kusa da shi abin da hafiz bai sani ba haidar ya sa wayar shi a recording Karasa waye inda take ya rungu mota ta baya ya ce mai mato ya aikin ne ci gaba ta yi da aikinta ba tare da ta amsa mishi ba ya ce diya a nau kina jin yunwa kuma bana son in tafi siyo abinci in barke ta ce ka je kawai zan jira ka ya ce no mato bari in kira halima ta kawo mana ta ce to kiran halima ya ya ce ta musu ta kawai ta ce bari zan kawo musu muku zan kawo muku yanzu aka gama girki a gida kallon mata ya yi ya ce ki huta haka ta ce yaya kwana uku fa ya rage mana taimaka mata yayi suka ci gaba da aikin su gwanin sha'awa Hafiz ko bayan ya gama waya da Haidar ya ce to in bata koma gida ba na take ko dai 'yan iskan da ke zama dajin nan sun yi mata fyaɗe ne shiru yayi kamar wanda ya tuno wani abu ya ce fyaɗe to kila su mugu ne suka yi suka kashe ta yanzu suna neman raina min hankali da wannan tunanin ya ja mota sai dajin nan yana zuwa kawai ya iske su zaune suna aikin shaye-shayen su kallon mugu ya ce ni za ku raina wa hankali kun yi mata fyaɗe kun kashe ta kuce ta gudu mugu zai yi magana kawai sai ya ji halbi a kirjinsa Hafis ne kafin kafin ma ya ce zai yi wani abu Hafis ya halbe shi a take suka bar duniya Hafis ya yi murmushi ya ce dama ai ku ya kare kashe ku zanyi domin bana son a samu clear kuma ku kaɗai kuka san ba ni na kera injin ɗin nan ba kiran wasu yaran shi ya yi ya ce a zo a fitar da su ba a jima ba halima ta shigo da basket ɗin abinci ta haidar ya kawo ya ɗiba mata dai aiki take binta yayi yana bata abincin yana goge mata baki halima ta miƙe ta ce za ta tafi gida bayan ta wuce ya ɗauki matu bai dare ta a ko ina ba sai falon su ya ce diya a huta haka yanzu dai mu je ɗaki ki wanka mu kwanta bacci murmushi tayi amma ba ta yi magana ba daga mata giraye ya ce kenan so kike in ɗauke ki rufe fuska ta tana dariya yayi dariya ya ce lallai ma yarinyar nan kafar ki fa yanzu lafiya lau take amma sai ki ta sa ina daukan ki murmushi dai ta cusa kai a jikinsa yace baby wani kunya dago ki ji abin da zan faɗa miki ya faɗa bayan ya dauke ta dago fuskar ta yi kawai sai ya hade bakin su bata hana shi ba sai malam shi ido da tayi a haka ya kai ta daki ya dare ta a gado yace baby ina son ki sosai murmushi yi amma bata ce komai ba sai wasa da take yi da yatsunta jawo ta ya jikinsa ya fara kokarin raba ta da rigarta har ya bude zip ta kama mai hannu kallanta yayi haɗe rai sai ta girgiza mai kai murmushi ya ce aiki ne aiki na ne mato haka fa tana ji tana gani ya cire mata riga rungumar shi ta yi domin kunya take ji sosai shi ko murmushi yake yi hulan kanta ya cire sai sumanta ya bayyana ya ce mata please a daina samun wannan hulan daga yau a yi ta barin suman ina gani ita dai shiru ta yi talafi a jikinsa ko fuskar ta bai gani daukar ta yayya kai bayi bai dire ko ina ba sai betop cire kayan shi yayi mato sai ihu take tana roƙon shi ta rintsa ido bata yi aune ba ta ji yaron gumota ya sakar musu shawa bude ido ta yi sai cikin nashi kallon juna suka yi ido cikin ido kawai sai ji ta yi yaron gume ta gam yana cewa mato mata ina tare da ke har abada mata ki kara bari na ki tafi ke ce rayuwata matu ina sanki ina sanki ki dan Allah soyayyarki a jini na take tiran da kika zo duniya na fara sanki kare kankame shi yi, amma ba ta yi magana ba murmushi yayye ce in ɗauki wannan runguma a matsayin kina sona murmushi kawai ta yi raba jikinta yayi da nashi yana kallon ƙwayar idanunta ita ko ta rantsa ido gam murmushi yayye ce mato bude idanunki tace yaya kunya nake ji Allah yace kunyar me ni fa mijinki ne tace kuma yaya an babba ya ji mun yi wanka tare zai yi faɗa. kuma kaga ba na son ganin wannan dogon abin Da dariya ya kyalkyale da shi ya ce wani abu ta ce abincin mana na kusa da kafarka duk ido a rufe take magana dariya ya yi ya jawo ta jikinsa ya rungume ya ce kuma kin ga abin na son ki ba ki gan shi a miƙe ba so yake ki ba shi hakkin shi ta ce na shiga uku ni yaushe na shiga hakkin shi ni fa ina kiyayewa ba na son shiga hakkin kowa shine za a wani ce na shiga hakkin shi ya ce imana eh ai barin shi kika yi da yunwa shi yasa bude ido ta yi ta kalle shi ta ce to me za a bashi ya ci yanzu jawo ta ya ce bari in nuna miki haɗe bakin sa ya fara mata kes zafafa hannun shi akan box dinta yana matsawa ta ce washi yayi zafi ya ce nan da lokaci kaɗan zaki saba wanka dai ya zama shirme domin haidar haukacewa mata yayi sanda sanda sai da ta yi ta mai kuka sannan ya kyale ta fito da ita yayi sai ya matsa fuska take yi ya ce meye kuma fashewa da kuka ta yi ta ce ya yi zafi nan da ka tura abin nan yana yi min zafi ya ce to buɗe in gani ta ce a aka bar shi ta kara maganar da gyara kwanciya kayan bacci ya ciro mata ya ce tashi in same ki ta ce ka tafi zan sa da kaina sai da safe ya ce a nan zan kwana ai ta ce a'a ba na so ya ce to ba komai zan tafi wurin safiya tashi mata ta yi ta ce dama karya kake yi da kace kana so na ni dai ba na son kana kula ta har da kukanta ya ce to ki bari mu kwana tare ta ce to tun daga wannan ranar soyayya da shakuwa ya shiga tsakaninta da Haidar kulawa sosai suke nuna wa juna sosai Haidar yake koyawa mata san shi duk da bata furta ba ya san tana san shi kullum suna makale da juna cikin ikon Allah sun gama aikin su kuma Haidar ya gwada komai daidai a yau ana gobe za a kai project din ne zaune cinyar Haidar tana mai shagwaba domin sosai yake mata wayo ya ce idan ba ta yi abin da yake so ba ba zai daga tafin kafar shi ta shiga aljanna ba Marmashi ya ce me kuma matun haidar ita ce matu matu mati dai ya ce no matu haidar ta ce matu mati dai haka suka yi ta yi ya rungumo yana dariya ya ce yau zan ɗauko miki mati ai ta ce allah ko ya ce eh ko kuma ki bari idan mun gama project sai a ɗauko shi mati kin gane bayanin da na miki akan inda zaki magana a gaban turawar nan ko ta ce eh amma yaya dole ne in je ya ce eh domin ki kika kera ba ni ba dole duniya ta san ki da ki. ta ce yaya ai na bar ma girgiza kai ya ce a'a mato ba za mu yi haka ba dole duniya ta san baiwar da kike da shi wahalar ki ce but zaki je ne onda company na ai kin ga ci gaban namu ne ga baki daya ta ce ai kai ma kayi kokari dan idan ba dan saboda kai ba ya zan yi in gane abubuwa tunda ba karatu na yi ba yayi murmushi ya ce insha Allahu bayan komai ya daidaita zan fara koya miki da kaina ko ba kya so ki iya turanci tace ina so amma bana fahimta Yace, kar karki damu za ki fahimta a daren ranar nan a tare suka yi sallar nafila suka miƙawa Allah godiyarsu da kuma bukatunsu da misalin karfe shida na safe Halima ta zo gidan domin gyara matu Mato da duk ta zama wani iri Halima da duk ta zama wani iri ta ce Halima a gaban fatorawa ya ce zan tsaya mu musu bayani kin san ba turancin nake ji ba to ya zan yi wannan al'amarin Halima ta yi murmushi ta ce ai shi zai fassara musu ke da Hausa za ki yi shi ya fassara musu Mata ta ce ba za a min dariya ba Haidar ne ya shigo ya zauna kusa da ita ya ce Mato na faɗa miki su fa ba irinmu ba ne Nigerians da za su miki dariya sai ma burge su da zaki kin ga ko cana muka je mitin to akwai masu akwai wanda ba sa jin turanci yare suke ake fassara mana amma mu Najeriya muna living fake life ba ma ba wa yare da addini da kuma al'ada muhimmanci bature shi wants ka bashi abin da yake so babu ruwan shi da yare ko wani abu ta ce to ya ce ki dai ki yi yanda na faɗa miki shirya aka yi wa matu cikin riga da wandon suit bai wani kama ta ba but ya in yi mata kyau kwalliya halima ta yi mata sannan ta sa karamin hijabi sai ka rantse mato wata profesa ce ta yi kyau takalmi ta sa baki mai dan tudu kaɗan shigowa haidar yayya ce na fa gama ko fa nake jira halima ta yi murmushi domin kayan su iri ɗaya ne bambancin nata na mata ne shi na maza halima ta ce yayi please bari in muku hoto saboda farin cikin wannan yanayin Allah sarki wannan kenan duka duka ana zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba don jin ci gaban labarin kuma huta lafiya